daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye a kan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawa a daidai wannan lokaci. inda za ku ji cewa masana a najeriya na ci gaba da tsokaci kan yadda matsalar yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ke ci gaba da zama babbar barazana ga 'yan kasar. shi ne abin da muke gaya gwamnati gaskiya sai ta ƙara kaini wajen samar ma al'umma ayyukan yi sannan kuma su ma mutanen gari sai sun ƙoƙarta suna taimaka ma yara masu zaman banza Muna ɗauke da ƙarin bayani baya ga haka muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar sannan muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura to amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. yayin da jami'ai a amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin robert mueller da ya gudanar da bincike kan katsa katsalandan din da rasha ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300 'yan jam'iyyar democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman attorney general william ba ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa bukatar da 'yan democrat din suka mika na zuwa ne bayan da ba ya fitar da takaitaccen bayanin kan rahoton a shafi hudu. ku nuna mana rahoton shugabar masu rinjaye ta majalisar wakilai nancy pelosi ta ce tana mai kira da babban jami'in shari'ar kasar ta kara da cewa ba ma bukatar kai mana tafinta dole ne mu ga hakikanin bayanan da rahoton ya kunsa ba ma bukatar anthony general ya yi mana tafinta kan wannan abu da zamu da zai nuna mana kawai a cikin takaitaccen bayanin da ya fitar ba ya nuna amfani ya yi amfani da kalmomi 65 ne kawai daga cikin rahoton na mula ko da yake ya kawo misalai kan wasu batutuwa da masu shigar da kara suka tattaro. a wata wasiƙa da aka aika wa shugabannin majalisa majalisu kuma aka fitar da ita ga bainar jama'a ba ya ce mula ya gano cewa shugaban amurka donald trump da kwamitin yakin neman zabensa ba su haɗa kai da rasha ba domin taimaka masa ya lashe zaɓe amma kuma bai ce komai ba dangane da ko trump a lokacin da yake shugaban ƙasa ya yi katsalandan harkar shari'a a ƙoƙarin da yake na hana binciken Gwamnatin Venezuela a ƙarƙashin shugaba Nicolas Maduro ta haramta wa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guido rike wani mukami na tsawon shekaru sha biyar. Matakin da ake ganin zai ƙara ruruta wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Amma bayan fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar Guido ya ce za mu ci gaba da fitowa kan titina don yin zanga-zangar nuna adawa da Maduro da ya ki sauka daga mulki. guido wanda shine shugaban majalisar dokokin venezuela da 'yan adawa suke da rinjaye ya samu amincewa daga amurka da kuma sauran wasu kasashe hamsin a matsayin shugaban rikon kwarya wani babban jami'in diflomasiyyar amurka da ke kare 'yancin yin addini ya yi kira ga china da ta dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini. jakadan amurka kan 'yancin yin addini na ƙasa da ƙasa sam brownback ya faɗawa 'yan jaridu cewa china tana faɗa ne tare da addini amma wannan faɗan ba za su yi nasara ba jam'iyyar kwaminisanci ta china ba ta amince ta kyala mutane su zaɓi abin da suke ganin turbace mai kyau ga rayukansu muna magana ne a kan al'ummar da jama'arta ta haura biliyan ɗaya in ji brownback ya kuma kara da cewa wannan tafarki da hukumomin na china suka ɗauka na nufin musulmi ba za su iya ci gaba da sa wa 'ya'yansu suna irin su muhammad ba sannan su ma mutanen tibet da ke bin addinin buda ba za su iya zaɓa ko su girmama sunayen shugabanninsu ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc A karan farko kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a mataki na bai ɗaya cewa dukkan mambobin majalisar su samar da dokoki da za su yi yaƙi masu samar da kuɗaɗe ga masu aikata ta'addanci. Masana sun yi imani kusan kashi biyu cikin uku na mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ba sa gurfanar da waɗanda suke wa 'yan ta'adda wajen samun kuɗi a gaban kuliya. kudirin wanda aka amince da shi a jiya alhamis ya nemi duk kasashe su tabbatar cewa dokokin da kuma ka'idoji na cikin gida sun tsaurar dokokinsu kan waɗanda ke karɓar kuɗaɗe ko waɗanda suke samar da kuɗi ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda ko masu aikata manyan laifuka. Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. garkuwa da mutane matsala ce da ke ci gaba da zama babbar barazana ga 'yan najeriya musamman idan aka yi la'akari da yadda take kara ta'azzara a yankin jihohin arewa maso yammacin kasar ko a jiya nan ne aka kubutar da wani shehin malami a najeriya bayan da ya kwashe kwanaki sha uku tare da wasu mutane biyar a hannun masu garkuwa da mutanen waɗanda suka nemi a biya su naira miliyan ɗari a matsayin kuɗin fansa dangane da haka na tambayi mai fashin baki a fannin tsaro kaftin abdullahi adamba koji mai ritaya yadda suke kallon wannan matsala ta satar mutane to alhaji mahmud abu ne wanda gaskiya ya ta'azzara kuma kullum shawarwari da muke muke ba al'umma a bangaren su ko farko dai gaskiya gwamnati muke ba shawarwarin mu shawarar da muke ba su kuma shi ne sai sun ƙara kaini kaimin kuma shine ba na jami'an tsaron kawai ba domin jami'an tsaron mu kamar yadda muke faɗa a kullum sun isa kuma sun wadatar kuma suna iya kokarin su kuma sun iya aikin kwarai daga ciki ne abin da muke gaya gwamnati gaskiya sai ta kara kaimi wajen samar ma al'umma ayyukan yi sannan kuma su ma mutanen gari sai sun ƙoƙarta suna taimaka ma yara masu zaman banza da abubuwan yi kwarai da gaske wannan shi ne kawai zai kawo mana mafita na farko kenan wato fatan ka fahimce ni eh na fahimta ba kana nufin dai wato ba abu ne wanda za a tsaya a sawa ita gwamnati ido ba ita kadai a ce ita za ta magance wannan matsala na'am na'am domin gaskiya rashin aiki asalan shi yake kara ta'azzara abubuwan saboda mutane kamar da nake ta faɗi kullum shine sun mai da abin yanzu ya zama kamar sana'a saboda ba su da abin yi sun zauna to da aka samu wanda zuciyarsu dama ta riga ta mutu ba kuma ba su da imani to shi kenan sai su nemi mafita ko ta yane ne kamar misali yadda ayi hausa ake cewa ne in tura ta kai bango hmm. to a gaskiya a wasu guraren a wasu al'umman za ka samu turar kamar ta kai bango na ta'azzaran rashin abin yi da rashin ah, abin da za a ci da makamantansu to yawan yawan irin wannan abubuwan shi yake kawo yawan aikata laifuffuka kwarai da gaske a lokuta da dama za ka ga ana yin garkuwa da mutane sai ka ji jami'an tsaro sun ce sun je sun yi irin nasu dabarun an sako mutanen amma kuma zai wuya ga an ce an kama ko da mutum ɗaya daga cikin waɗanda suke garkuwa da mutanen nan shin ana biyan kuɗin fansa ne ko ku dai ya lamarin yake ne mutane ba sa fahimtar abin da ke faruwa musamman abin da faru baya bayan da Sheikh Ahmad Suleiman. To a gaskiya Mahmudu a kullum da yake akwai abubuwa da yawa waɗanda idan aka yi maganar harkar tsaro ba komai ne ake bayyana shaka a gidan rediyo ko a rubuta shi a jarida ba saboda wasu abubuwan idan misali kana neman a maimakon a samu mafita sai abun a lalata shi ko kuma a kara ta'azzara shi amma lalle wannan tambaya ce da mutane da yawa suke ta yi mun in fact ko da inda nake zama haka misali cewa to yanzu an ce ita sirincin brigade da take katsina ta je ta karɓo shi malam ahmad suleiman hmm. to sai suke tambayar mu cewar yaya aka yi aka karbo shi in har an je ai kamata a ce an yi ba ta kashi ne aka samu aka kwato shi an kashe wasu daga cikin waɗannan mutanen da suka kama shi ko kuma makamancin haka in ba haka ba kuma to gaskiya sun iya da mu sun ce in ba haka ba in dai ba ai ba ta kashi ba an yi harbe harbe an kashe na kashewa kafin a kwato shi to lalle su ba su yadda ba cewar kawai kuɗi aka bayar kafin aka sako malam abinda mutane suke ta faɗa kenan a gaskiya kuma kamar da muke ba da shawara a kullum sai ka zama mai sa ido saboda harkar nan ta harkar tsaro ba wai ta jami'an tsaro ne su kadai musamman mu a najeriya jami'an tsaron ba kai yawan da har za su iya gano komai da komai ba saboda akwai loko da sako daban-daban wanda ba su a wajen to su ya kamata su yi aiki kaga al'umma ita ce za ta yi ta taimaka musu akwai lambobin waya da ake bayarwa na karta kwana wanda da kaga wani abin da baka gamsu da shi ba za ka kira jami'an tsaro kuma muna da tabbacin suna zuwa a yanzu musamman da mu a Kano duk abin da ya faru da ka kira za a zo a kawo ma dauki in ka kira wa'annan lambobin waya. Kaftin Abdullahi Adam ko Jimir ta kenan mai fashin baki a fannin tsaro a hirar da muka yi da shi ta wayar hannu. To kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. da mawakan sahawa yanzu ga shirinmu na gaba. jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar baƙonmu Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ci ci gaban hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda, inda ta ci gaba da bayani a kan irin ayyukan da ta yi. Sai na shiga Ministry of Justice, da babu 'yar boce taɓa buɗe can ba. To na tsalla na buɗe wannan lokaci isa defining moment ummi Saboda abu uku. Na farko shine ba mu gaji a al'adarmu na arewa ka kai mutum kotu ba. na biyu shine mun gaji haƙuri mata mu ni mun taɓa ni babana ya magana umar ta ansa ba ko kaɗan to wannan al'adar da muka tashi da shi sai kuma sai gwada min wani abu akan cewa muna da matsala na mata da maza ko da shi ke ni lauya ce za mu yi amfani da wata masaniyan mu gyara ba hikima haka a eh, gyara eh, hikima a gyara ba wai sai mun bata tsakani an ce saboda mu lauyoyi din nan ba mata lauyoyi za mu je wani human right a ba shi ba ne akwai abin da yafi human right a al'adar mu kenan na Hausa na uku babban abin ne. akwai wani a Bauchi ana kiran shi ajiyan Bauchi yayi deputy governor lokacin ta tare Ali gwamnan Bauchi kuma yana da mutunci to in abin ya same mu muka identifying wa'annan mazajen baba especially idan ka daki matarka misali ba kai ka kotu akwai section na penal code da ya ce amma ka kai ka za mu caje ka da batiri sai a kira ka a cikin kotu ka biya haraji ko kuma wani di'a game da mata abin da kai in ya ma kama ka auren yana nan a wannan doka yana nan a wannan doka sai mu dauki doka mu karance dokan gaba daya idan abin ya daure mana kai ko ko miji ne matsa matansa da duka ko kuma um, rasuwa aka yi aka kwace mata gado ko kuma yara ne tsakaninsu iyaye zama fitina abubuwan dai da ya kama na musulunci na cikin gida na yara da za a iya tsawa mutum ya ji in ba su yi yara tsakaninsu da iyalinsu da kuma iyayensu ba su namiji na matan aka kama mana lauyi bara mu kai kotu ba sai mu je mu samu baba muka ce wannan doka ta ce idan muka yi kaza za mu samu kaza amma muna so ya sa mana baki ban masu mu bata sakani ita matan za ta zo da zafi ko mijin zai zo da zafi a je a bata wannan abin kotun kawai ta ta raba kuma abin mu na lauyoyi wani lokacin ba ko wani lokaci amma wani lokacin muka ja maganan nan kotu ana ja ana ta ja inda muke samun kuɗi kenan gobe a jomin jibi a jomin to ka kawo kuɗi kaza an yi kuɗi kaza muka ci a'a kuɗi fa akwai iyakarsa sai mu samu ba mu mishi bayani baba da kalma guda ɗaya ya gama maganin ke ko da zamu shekarar mana tafiya kuma a gyara sakani a cigaba da zaman lafiya mun taba kawo mishi kes wani ya duka matan sun mai arziki ne har da evidence namu muka ci a ɗaɗɗauki hoton aka printa hoton aka mana muka sa jarida muka je muka sa baba muka sa ambala muka sa baba baba ya kalla ce haka ce ba ne wannan ce aje mishi karkashin tabarma kusa da shi ce ku tafi abinku kira shi ya kalli mutum kalman da ya gaya mishi ce mishi sa kare wake dukan mace kare kawai ga mishi shi ne ƙarshen magana bai sake dukan matansa ba aka koma ana zaman lafiya so na yi kamar na fara faɗa ɗazin na yi kamar shekara shidda ina gwamnatin ah, bauchi state a lawyer ana kira prosecutor na fara da road traffic wato idan mutum ya yi accident a hanya mu da 'yan sanda muna gudawa mu yi report daga gudun muje mu kai kotu a gani waye mai laifi to na fara da road traffic har na zama lauya da take ana kiran 221 case muna trying 221 wato in ka yi kisa hukuncin su kisa ne da haka dai aka tafi muna dan kes din ana tafiya da shi dai har na barboci na da yara biyu to baban yara na ya dawo abuja da aiki sai na biyo shi abuja to sai aka fara kes na shari'a shari'a sai na fara aikin lauya wa kare masu matan da aka masu hukuncin jifa mun fara da bariya a magazu daga magazu muka je tsafi a zamfara state daga tsafin kuma sai aka kashe mana magana gwamna ya kashe magana ya mata waya an mata jihadi a tsafi kenan aka ce babu romu da kes ai an gamu ma a ƙauyen amma da duka to sai muka bar tsafi muka bar kes na bariya don ban ba a ganta ba an mata jihadi an mata aure haka suka ce mana da bayan kes na a ah, bariya sai muka fara kes na safiya safiya useni a can sokoto bayan kes na safiya sai muka yi na amina lawal to tsakanin na amina da na safiya mun yi cases cases kusan bakwai na matan da aka musu yankin hukuncin jifa a prisoner suke muka je muka kokari aka ba su beli yawancin aka ba su beli ba a koma da su muka gama na safiya muka yi na amina na amina na safiya suka samu karbuwa irin a yan jaridu ban san me yasa ba amma cases cases na wani masu jifa ya fi arba'in mata da aka musu hukuncin a jefa da ai musu jifa don san aifi yara babu aure mm. kuma sun ce haka suka yi sun faɗa da bakin su cewa haka suka yi yi e, to a korafin da mutanen kotu suka ce kenan to muka gama dai wannan na amini sai muka yi na fatima a nan a lambata natan ya fi zafi ma ya fi na aminan da na safiyan to ana cikin wannan dai na samu dai mutane suka yi ta nunawa akan cewa ni din nan dai an biya ni ne in zo kadar da shari'a mutanen kasan waje sun biya ni in tabbatar akan cewa ba a shari'a Najeriya ba kuma ban na son shari'a to daga baya dai sai na zo na ce to kar maganin ya zama ni ce santa bari dan kawo mutane cikin taimakawa su muka muna kawo mazaje a yawancin mata ba su so saboda wato za kula maka kajin kaza ne don daga an fara ce maka kai wato baka san shari'a kai kayi haddi ana so a ɗauko magana mai nauyi <laughs> to daga baya sai na samu makaranta to daga na nake zuwa yi kes na amina din a ina a america a washington dc na samu makaranta ana kiran makarantar american university washington college of law ah, na karanta na je na yi master master na dawo muka ci gaba da kesa kuna cikin wannan shari'ar eh ana cikin wannan shari'a aka gama To jama'a masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A mana madadin babbar bakuwar ta Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara ne da jaridar Washington Post, inda aka rubuta labari mai taken batun soke tsarin inshoran marasa gata da ake kira obamakiya ya sake kunno kai. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka, yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin inshoran marasa galihu da ake kira obamakiya 'Yan jam'iyyar Democrat kuma suna ƙoƙarin ƙarawa dokar da aka kafa a shekarar 2010 karfi A ranar Litinin ɗin da ta gabata, ma'aikatar shari'a ta goyi bayan wani hukunci da kotun tarayya ta yanke cewa gwamnatin Trump ta ce ya kamata a yi watsi da waɗansu ɓangarorin tsarin amma ba a soke baki ɗaya ba. Wannan ya janyo martani mai tsauri daga 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa. Shugaban rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer ya bayyana cewa idan lallai haka batun ya. yake Allah ya taimaki Amurkawa masu matsakaicin karfin aljihu. Sabili da Donald Trump yana so ya ƙara farashin magani ya janye kariya da ake ba waɗanda suke fama da waɗansu larurai ya hana miliyoyin mutane samun kula da lafiyarsu. Yanzu kuma bari mu koma jaridar Express ta Washington Post inda ta rubuta labarin shafin abota na Facebook ya daina wakiltar turawa masu kyamar baƙar fata. Shafin abota na Facebook ya sanar da cewa ya hana hana goyon baya da kuma wakiltar turawa masu kyamar bakar fata a shafukansa da kuma na Instagram wanda ya mallaka. Kamfanin ya sanar cewa a ranar Laraban da ta gabata a shafinsa na yanar gizo a bayyane yake cewa waɗannan ra'ayoyi suna da nasaba sosai da ƙungiyoyin kiyayya kuma ba su da wani wuri a shafukanmu. Sanarwar ta Facebook ta ce kamfanin ya daɗe yana hana maganganun tsana da ba'a da kuma nuna ƙabilanci ko bambancin addini. Ko da yake kamfanin na facebook yana bawa turawa masu ra'ayin kishin ƙasa da wariya izinin bayyana ra'ayoyinsu domin sun bambanta da masu ra'ayin wariyar launin fata sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya To a gaida Zara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon america Yusuf Baban Gaje mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To ina kira ga zaɓaɓɓun shugabanni da aka zaɓa a dubi da nan, dubi da ashirin da nan daga kai shugaban ƙasa zuwa zuwa zuwa ƙasa. Abin da ya kamata su mai da hankali shine a zama wa matasa aikin yi. Domin rashin aikin yi shi ke haddasa dukkanin wasu miyagun ayyuka da suke ainihin faruwa a cikin ƙasa ta najeriya kamar fashe da makami yan sace-sace shiga ƙungiyar asiri da ƙungiyar ainihin masu tada tsayar baya da satar mutane domin neman kuɗin fansa to wannan duk shine yake jawo wannan Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Ni ne mai sauraron ku ku Garba Bala daga karamar hukumar Nicika jihar Adamawa Najeriya. Muna kira mu mutanen Nicika ga gwamnatin tarayya da kuma rundunar sojojin Najeriya akan da su zo su tallafa mana a yankin game da maganin tsaro da muke fama da shi har ga Allah mu ne garkuwar mutane Mincika mu ne garkuwar mutanen mubi idan babu mutane a Mincika mutanen mubi ya tsaye za su idan babu mutane a mubi mutanen yola ya tsaye za su don haka mu kuma garkuwar mu mutanen kofa isge da sauransu to yanzu mutanen kofa mutanen shuwaren mutan ginsin da suke bangaren borno kusa da sambisa nan gaba ɗaya sun watsi sun bar garuruwansu. salamu alaikum mai magana baba da shi karamar hukumar tauro cikin jihar bauchi najeriya ya ala biyu ku bi kasa ko na ga al'ummar jihar bauchi wajen jajircewa da suka yi abin da suka zaɓa aka tabbatar musu da shi to ina roƙon mai girma sabon gwamnan jihar bauchi ka duba al'ummar jihar bauchi da suka jajirce saboda suka ce sai kai saboda suna ganin za ka musu kwazo kuma ka musu kokari ka kawo musu kuma al'amuran gwamnati kusa da su to ina roƙon mai girma gwamnan jihar bauchi don allah da annabi inda wancan gwamna yake cire mana hakiman nan to kamar da hakiman nan da gundumomi saboda su ne da su matso kusa da gwamnati. To a wannan zangon ne kuma muka zo ga labarai a takaice. Yayin da jami'ai a Amurka suka bayyana cewa rahoton da kwamitin Robert Mueller da ya gudanar da bincike kan kaza london ɗin Rasha da ta yi a zaben 2016 ya haura sama da shafi 300. 'Yan jam'iyyar Democrat sun gabatar da wata sabuwar bukata ta neman Attorney General William Barr ya fitar da cikakken rahoton baki ɗayansa. Gwamnatin Venezuela ƙarƙashin shugabancin Nicolas Maduro ta haramtawa madugun 'yan adawar ƙasar Juan Guido rike wani mukami na tsawon shekaru sha biyar matakin da ake ganin zai ƙara rura wutar rikicin siyasar ƙasar da ke yankin nahiyar kudancin Amurka. Amma bayan fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar, Guido ya ce, za mu ci gaba da fitowa kan tituna domin yin zanga-zangar nuna adawa da maduro da ya ki sauka daga mulki wani babban jami'in diflomasiyyar amurka da ke kara 'yancin yin addini ya yi kira ga china da dakatar da musgunawar da take wa wasu mabiya addini thomas Suwaro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da caji za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kafin nan ga sakon ta'aziyya ga iyalan Caleb Wange da mujami'ar Ekwa Good News da ke Bauchi bisa rasuwar baba Caleb Wange wanda ya rasu a ranar Laraba da fatan Allah ya kara haƙuri. Yanzu madadin shi Muhammad Hafiz Baban Lady ta ni gabatar da shirin da kuma salomon Abo da haɗa shirin baki ɗansa sai injiniyan mu Jimmy Cook. Muhammad Dalo ke cewa ku lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.